فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله ne mahalicin sammai da ba tare da ya kwafa a wurin wani ba, ya sanya muku mataye daga jinsinku, hakan nan ya sanya raƙuma da shanu da awaki da tumaki jinsinsu biyu, maza da mata, domin su yawaita duk saboda ku, yana halittar ku da abin da ya sanya muku na mataye ta hanyar aure, kuma yana raya ku da abin da ya sanya muku na dabbobin ni'ima daga namansu da nononsu, babu abin da ya kama da shi a cikin halittarsa. kuma shi mai ji ne ga maganganun bayansa mai ganin ayyukansu babu abin da yake kubice masa kuma zai saka masu kan ayyukansu idan alheri ne su samu alheri idan sharri ne su samu sharri